Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Nazir Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Talata 25 ga watan Yuli na shekarar 2017. ya za yanzu an zo an ce za a yi protest government ya ce a hana manyan mutanen nan yaran suna cikin gida ba wanda ake zo ana rufe insu ga mutane talakawa nan kan titi ba su da kuɗin da za su yi wannan a zo a na ɗayansu haka za a ƙale su da takaici haka za su zo su mutu To wasu mata kenan a jihar Kano da suka so yin tattaki don nuna damuwarsu akan yadda ake wa yara kanana da mata fyaɗe amma kuma aka hana su. Haka zalika wata kungiyar matasa ita kuma ta gudanar da zanga-zangar lumana a gaban ginin Majalisar Dokokin Najeriya to ko menene dalili? Bukatunmu shekara 35 mutum ya iya yi samu takara na shugaban kasa a Najeriya. To za ku ji ƙarin bayani bayan labaran duniya. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne. akan wani irin mataki kuka ga ya kamata al'umma ta ɗauka game da annobar fyaɗe da ake wa yara da mata ganin cewa mata sun so yin zanga-zanga akan wannan batun a kano amma hukumomi suka hana su lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar za kuma ku ji labaran wasanni daga jamhuriyar nijar amma duk sai bayan labaran duniya. Kamar sauraro barkanmu da warhaka. Siriki kuma mai bada shawara na kudda da shugaba Donald Trump, Jared Kushner, ya fuskanci tambayoyi na kimanin tsawon awanni uku a keɓe a yau talata. daga wajen kwamitin tsaro na majalisar amurka a matsayin bangaren binciken gano ko rasha ta tsoma hannu a zaben shugabancin amurka da aka yi a shekarar da ta gabata babu wani bayani na zaman amsa tambayoyin da shi kushina yi har ya zuwa yanzu wanda ya biyo bayan cewar da ya yi shi kansa ko wani a kwamitin kamfe na trump bai haɗa kai da rasha ba wajen taimakawa trump ya kada hillary clinton ta jam'iyyar democrat wanda yake jagorancin zaman kwamitin na jam'iyyar republican mike conaway ya ce na yi masa kallon mutum mai magana ɗaya kai tsaye ba kwana-kwana mai burin amsa kowace tambaya da aka yi masa har ma da ƙoƙarin bibiyar tambayoyin da muka yi masa ko kuma yake tunanin za mu yi masa a gaba waɗanda ba mu tambaye shi ba ina yi masa godiya da yadda ya ɗauki kansa a wannan safiya wajen nuna ƙwarewa wani babban ɗan jam'iyyar democrat adam schiff ya cewa ya yi zaman jin batun ya yi amfani kuma ya yaba da yadda kushna shi da kansa ya nuna sha'awarsa da ya zo ya yi bayani a yau ana kyautata zaton 'yan majalisar wakilan amurka za su ba da izinin kakabawa rasha takunkumi a yau talata sakamakon katsalandan da ta yi a zaben shugaban ƙasar amurka na bara a lokaci guda kuma za su baiwa majalisar sabon iko na iya warware duk wani matakin da trump zai ɗauka na sassauta hukuncin da za a yankewa rasha tuni dai majalisar dattijai ta amince da tata dokar a dukkan majalisun biyu 'yan majalisun na kira da a basu wa'adin tsawon kwanaki talatin don kada don kada kuri'a a kan duk wani yunkuri da Trump zai yi na ɗage takunkumin na Rasha, kamar rufe rugunan gidaje biyu na Rasha da tsohon shugaba Barack Obama ya yi saboda katsalandan da Rasha ta yi a zaben shugaban ƙasa. Trump ya kalubalanci hana shi yin gaban kansa wajen ɗaukan matakan sauƙaƙa takunkuman wanda aka ƙaƙabawa Rasha a ƙoƙarin da yake na sabunta abota da dangantaka da shugaban Rasha Vladimir Putin. babu hakikanin masaniyar ko zai saka hannu a kan dokar ko kuma zai yi watsi da ita abinda zai jawo 'yan majalisar ta majalisar da kanta ta tsallake watsin da ya yi da ita ƙarshen dokar zai hada da takunkumi a kan iran ko koriya ta arewa mai magana da yawon fadar white house ms sarah huckabee sanders ta faɗawa manema labarai cewa trump yana kallon matsayarsa ne a wancan lokacin Ms. Sanders ta ce, "Ina tunani yana da mahimmanci a sani cewa shugaban ƙasa yana goyon bayan takunkumin sosai da sosai a kan waɗannan ƙasashen da kuma tabbatar da cewa an aiwatar da su. A lokaci guda kuma yana so mu samu shiri mai kyau. Waɗannan abubuwan gaba ɗaya suna da amfani ga shugaban ƙasa. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. An caji direban babbar motar nan da ake zargi da safarar bakin haure ba bisa ka'ida ba wanda ya sanadiyar mutuwar mutane goma a jihar Texas, kamar yadda takaddun kotun da aka bayyana a ranar Litinin suka nuna. An bayyana cewa mutumin ɗan shekaru 60 da haihuwa mai suna James Bradley Jr. daga Florida zai yi iya fuskantar hukuncin ɗaurin rai da rai ko kuma na kisa a cewar jami'ai. An tsare Bradley ne a San Antonio a ranar Lahadi bayan 'yan sanda sun gano gawarwakin mutane takwas a bayan babbar motar. cikin tsananin zafi a wajen ajiye motoci na kantin walmart biyu daga cikin waɗanda abin ya shafa sun mutu daga baya yayin da sauran aka kai su asibiti kuma suna cikin mummunan yanayi bayan zafi da ya illata su jami'ai sun ce suna fargabar yiwuwar karuwar yawan waɗanda za su mutu a sakamakon haɗarin kamar yadda kotun aikata manyan laifuka ta bayyana bradley ya bayyana jami'an gwamnatin tarayya masu gudanar da bincike cewa ya bayyana musu cewar ya tuko motar ne daga shola a jihar Iowa zuwa Brownsville ta Texas kuma bai da masaniyar akwai mutane a cikin motar sai bayan ya tsaya a San Antonio. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da rahoto daga birnin tarayya Abuja, inda wasu matasa suka buƙaci 'yan majalisar dokokin Najeriya su rage yawan shekarun tsayawa takarar wasu mukamai, ciki har da shugaban ƙasa. Wakilin sashen Hausa, Sale Shehu Ashaka, na da ƙarin bayani. Who are you? Who are you? zanga-zangar lumana ta 'yan kungiyar matasan nan da ke da taken not too young to run inda suka yi dafifi a gaban majalisar dokokin najeriya don matsa lamba a rage shekarun takara a tsarin mulki Naziru galadanci na kan gaba a matasan inda ya bayyana mana manufarsu in ka lura tun daga lokacin da aka samu incin mulkin mallaka kasan nan tun daga 1960 manyan da suke kan ragaman mulki da su da 'ya'yansu da karnukansu har yau su suke gudanar da al'amuran mulki a najeriya ko su ko ta hannun baya ko ta hannun gaba bukatar mu shekara 35 mutum ya iya ya samu takara na shugaban kasa a najeriya zuwa shekara 30 dan takarar senator ya yi a najeriya shekara 25 dan takarar house of assembly da house of reps su yi a najeriya duk wa'annan abubuwa ababe ne wanda yake damun mu matasa idan matasa su ya su yi zabe a shekaru 18 idan za a iya a amincewa matasa su yi aiki a central bank of nigeria matasa su yi aiki mulki a shekara 25 a NNPC wuraren da aka yarda da shi domin a amince da dukiyar kasan nan to me zai hana mutane su yi zama shugabanni domin su samar da shugabanci mai wanzarwa wanda matasa za su ɗauka su tabbatar cewa an samu zaman lafiya a kasan nan sunana Abbasek Maina ai matasa su suka gina kasan shi baban gidan da kansa da sauran duk su tafawa balewa su sardauna su a ah, yanzu tat mainland bridge da baban gida ya gina a wancan lokacin he was young da yake shugaban kasa yau gashi duk da yake ba matasa cikin gwamnati har yau an kasa yin fort milan bridge kuma barin gaya maka buhari da ya zama minista na fetur lokacin da yake cikin karfinsa ya gina refineries a kaduna ya gina a wari kuma ya gina depot guda 22 a Najeriya. Yau shine shugaban kasar Najeriya refineries nan da ya gina duk ba aiki mai kyau ya kasa gyara su ma balle gina sababbi. Matasan dai da ke rike da kwalaye kuma maza da mata sun lashe takobin zama a gaban majalisar har sai an biya musu bukata. It's not about young people, it's about the future of this country. And they said Nan ma marubucin nan ne Chidi Onuma ke karfafawa matasan ta nuna wannan kamfe ɗin don duba ci gaban Najeriya ne a nan gaba. Onuma wanda ya rubuta littafin nan dumu 'yan biyafara ne na da ra'ayin rashin ɗaukar matakai da suka dace daga gwamnati kan ta'azzara lamura. Sanata Dina Milaye da Abdulaziz Inyako sun tabbatar da cewa majalisa na ɗaukar matakan share hawayen matasan. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya. Matasa zama To madalla a gaida Sale Shehu Ashaka. A jihar Kano kuma mata da yawa sun so su gudanar da zanga-zangar lumana domin nuna damuwarsu game da karuwa ayyukan fyaɗe ga mata da ƙananan yara a sassan jihar. Amma gwamnatin jihar Kano ta daƙila wannan shirin. Ga ƙarin bayani daga wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari. yanzu an zo an ce za a yi protest government ya ce a hana for what reason ni am disappointed kuma ni in a gani na ne zan yi duk abin da zai faru ya faru manyan mutanen nan yaran su suna cikin gida ba wanda ake zo ana rufin insu ga mutane talakawa nan kan titi ba su da kuɗin da za su yi wannan a zo a rufin su haka za a kale su da takaici haka za su zo su mutu muna muna da right in fitowa mu protest akan duk abin da ba a gamsu da shi ba kuma akan wani abu da ke faruwa a cikin al'umma to wannan damar mu ce right mu ne kuma dole mu fito wasu daga cikin yara ɗalibai kenan da kuma iyayensu mata da suka so su yi tattakin da sanyin safiyar yau talata duk kuwa da yanayin ruwan sama da aka tashi da shi a birnin kano da kewaye amma jami'an 'yan sanda suka hana su dimbin mata ne dai suka fito domin yin tattakin daga lugar road zuwa gidan gwamnati zuwa majalisar dokoki kana zuwa fadar mai martaba sarkin kano Ƙungiyar tsafin ɗaliban kwalejin mata ta St. Louis da ke nan Kano ce ta shirya tattakin. Hajiya Aisha ɗan Ɗanƙani ita ce shugabar ƙungiyar. Mun fito ne saboda abubuwan da suka dame mu da annobar fyaɗe da ya zamana ya zama ruwan dare a cikin birnin Kano. Kuma duk al'umma da ta zauna ta zuba ido na cewa duk abin da ya faru babu ruwanta to ba za ta samu gyara da nasara a abubuwanta kuma iyaye su sa ido akan 'ya'yansu kuma su mu dogara da Allah. Masu yunkurin wannan tattaki dai da bai samu nasara ba sun bayyana takaici game da mamakin matakin gwamnatin Kano na haramta musu wannan al'amari. Wannan abun ba wai na mace guda ɗaya duk wata mace da ta tashi a Kano wannan fa abin ya shafe ta. 'ya'yanmu an hana su rayuwa tafiya muka ce za mu yi domin kira ga wannan abin da musamman mu mata iyaye da abin ya dame mu kuma mun san irin taimako da kuma irin abubuwan da muke gani da irin abubuwan da ake kawo mana wannan abin zan iya ce maka kamar mu mun fi gwamnati ma sanin abubuwan da suka faruwa akan fyaɗe. sai dai daraktan labaru na gwamnan kano salihu tanko ya kasai na cewa dalilai na tsaro da kasa yanayin da ake ciki a wannan ba shi ne hanya mafi ala ba abin da nake ba shawara shi ne su zauna da su irin da gudunmawar da suke da shi don magance magance Masana kiwon lafiya dai na ci gaba da bayyana barazanar da ayyukan fyaɗe ke yi wa al'umma musamman masu tasowa a daidai lokacin da alƙalaman yaran da wannan ta'ada ke shafa suke karuwa. Da ta Safiya alhakin Dutse da ke cikin waɗanda suka so yin wannan tattaki ta yi ƙarin haske. abin da ya kama tun daga 2016 january zuwa may from abin da muka tara a 'yan asibitocin da muka bi muka yi kididdiga sami kesus sama da 700 daga asibiti biyu sama da cases 700 so ai kaga akwai babban matsala a haka baka so 47 yara ne of 0 to 10 years old kaga ya kamata a faɗakar mutane su san wannan al'amari ya wuce duk inda ake tsammani hakan dai na nuna akwai bukatar masu ruwa da tsaki su haɗa hannu wuri guda guda domin magance wannan matsala da take shafar kowa da kowa mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria ya madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan wani irin mataki ya kamata al'umma ta ɗauka game da annobar fyaɗe da ake wa yara da mata, ganin cewa mata sun so su yi zanga-zangar lumana a birnin Kano, amma hukumomi suka hana su. Sai a kira a bayyana ra'ayi. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. masu sauraro kamar dai yadda kuka ji a rahoton wasu mata a birnin Kano sun so su yi zanga-zangar lumana a kan yadda ake yi wa yara ƙanana da mata fyaɗe amma kuma gwamnati ta hana su to yau muna son mu ji ra'ayinku shin wane irin mataki ya kamata al'umma ta ɗauka game da annoban nan ta fyaɗe da ake wa yara abinda muke so mu ji kenan mun samu kira na farko daga jos Salamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Muna magana da Salisu ne daga Jos. To Malam Salisu muna jan ka. Eh, to ya kamata a bar mutane su bayyana bakin cikinsu akan damuwa da take damunsu. Tunda lokaci ne na demokaradiyya dole mutum abin da yake damun shi ya fito ya bayyana. Hmm. Ba hujja da za a ce ba za a bar su su yi zanga-zanga akan damuwarsu ba. Hmm. to kamar ta wannan annoba kuma fata ya kake gani ya kamata a tankari wannan batun eh, to yanayin fitarsu da nuna damuwarsu akan abin da yake faruwa da su shine gwamnati ta zuba ido a kai in san yanzu magana kasar nan mm. duk karfin ka duk matsayinka da zanga-zanga da menene da rubuce-rubuce shine yake samun illa shine yake samun damuwar magance abubuwan da suke damun jama'a to mun gode malam salisu daga jos yanzu kuma bari mu je kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Maryam Dauda sunana Alhaji Musan Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kadunan Najeriya. Alhaji Musa kana lafiya menene ra'ayinka? Lafiya lau nake alhamdulillahi gaskiya wannan maudu'i ne da ka fito da shi maudu'i ne da ke ciwon mutane towa kwarya. kuma idan muka ɗauka abubuwan da ke faruwa Maryam Dauda, mm. in kamar yanzu a Najeriya gaskiya al'amari za mu ɗora wa gwamnati laifi. akan wannan matsala da ke faruwa na maganar fyaɗe din nan ita hmm. kanta hukumar 'yan sanda ta najeriya ya kamata a ce tana kulawa akan irin wannan amma za abin takaici za ki ga an kama mutum dan shekara tamanin ya yi wa yarinya yan shekara takwas shekara bakwai zaɓe mm. wai bayan kwana kaɗan saka da an sake shi dole abu ya damu mutanen ƙasa da haka muna kira ga su kansu kuma yan sanda da idan an kama abu tunda bai kamata al'umma su ɗauki doka a hannunsu ba idan an kai ga hukuma hukuma ta rika tsaya tana hukunta wayannan mutane mm. idan aka yi haka za a samu ci gaba amma gaskiya al'amari ya kamata rika kyala mutane kamar zanga-zangar da mata suka so su yi a jihar Kano ya kamata a kyale su faɗa abin da ke damun su to mun gode alhaji musa garo har yanzu dai muna nan kaduna wa alaikum salam da wa muke magana hajiya maryam dauda barka da dare barka ka dai da wa muke magana to kina tare da ikiya na kishin najeriya kuma garkon ta shewa da wadansu da daga hawan kare garin kuma sofa jihar kaduna najeriya to mallam isiya muna jan ka gaskiya na ji mu bi allah saka da alkhairi amin amin yawwa sannan kuma na ji abin da ake tattaunawa akan ainihin fyaɗe da ake mai alaƙo. Mm. to gaskiya al'amari yana kira ga gwamnatin tarayyar najeriya ta yi wata babban doka daga tarayya har zuwa jihohi duk wani mutumin da aka kama a yana ɗaurin hukunci zai dare ko kuma yana hukuncin kisa idan aka zai aka yi wannan to insha Allah shi zai saka ga waɗanda suke zo su aikata wannan abubuwan sun ji tsoro sun daina. To mana in su kuma daga fannin al'umma kuma fa wace irin gudunmuwa za ta bada tunda kaga yanzu mata ne suka so su nuna damuwarsu amma kuma aka dakile su. Na'am to irin wannan gaskiya ya kamata a goya musu baya. Idan ka goya musu baya kuma al'umma cikin gari dan Allah kuma irin kayayyakin tufafin da ake bari yara suna sa dan Allah a lura da irin tufafin da suke zan da irin wayannan ma suna jawo irin wayannan mutane abubuwa. To mun gode Malam Isiya daga Kaduna yanzu kuma bari mu sake komawa Jos. Muna magana da Alhaji Babaji daga Jos, Kandahar, ne gwanjo. To Alhaji Babaji muna jin ka. To a game da wannan matsala ta wannan fyaɗe. Mm. Dan Allah iyayen mata da dinga kula da irin tufafin da 'ya'yan mata suke sakawa. Hmm. dan Allah dinga musu nasiya su ko masu fyaɗin nan Allah ubangiji ya dinga tona musu asiri Allah ya wulakanta sun da nan duniya in ba su daina ba dan hmm. duk wani lalata dan wani shi ma Allah sai ya lalata ɗansa albarkar zatin Allah saboda haka wallahi muna kira gare su daina su ji tsoron Allah su To mun gode Alhaji Babaja daga Jos yanzu kuma bari mu leka Taraba. Salamu alaikum da wa muke magana daga Taraba. Wa alaikum salam da Isiyaka Muhammad Dangata daga Dunga jihar Taraba. Tun mallan Isiyaka Dangata muna jin ka. Maulidin da kuke magana dangane da fyaɗe. Sai mm. eh, ina buƙatar gwamnatin eh, tarayya ta mm. ƙirƙiro hukuncin da ake wa 'yan fashi akan masu aikata wannan laifi na fyaɗe. Kamar wani irin hukunci kenan? hukuncin kisa hmm. kuma saboda eh to malam isiyaka dan gata kenan daga taraba amma mun samu wani kira daga kaduna wane ne daga kaduna wa alaikum kuna magana da alhaji ruwa ce basu lube ne daga nan ga daga to muna jan ka eh ni na ra'ayi ko ina ganin hadala yau hukuma saboda idan an kama mutane masu yin haka ba za a hukunta su ba shi yasa inda ana hukunta su sauran jama'a na gani ke ga ba za a yi haka ba Mm. To ta fanna al'umma kuma fa. Zanga-zanga wannan zanga-zanga ta mata ba za ta wadatar. Me kake gani zai fi wadatarwa wace hanya eh. ce al'umma za ta aikar da sakonta ga hukuma? Eh to kina ji kamar idan an kama mutum kawai a hukunta shi kawai shi ne. Idan an ka hukunta sauran jama'a sun ka gani wallahi gobe wani ba zai yi ba. To mun gode da kira daga Kaduna a nan kuma za mu dasa aya sai kuma gobe idan Allah kai mu sake ba ku wata damar ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC agogonmu na cewa karfe 4 da minti 51 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar inda yanzu haka ake ci gaba da damsawa a garin Doso a wasannin kwallon kafa na kasar na neman kai ga matakin rukuni na ɗaya inda kungiyoyi daban-daban da suka ilci jihohi guda takwas na kasar ke fafatawa a rukunna guda biyu rukuni na farko ya hada club din Sonanke na Tilaberi sai kuma Espoir Football Club ta Zandar da ɗan ƙasa Football Club ta Maradi sai Lada da ta difa yanan rukuni ɗayan ya haɗa wakilan ƙungiyoyin jahohin agadas tawa doso da babban birnin mai a wasannin da aka yi a rukuni na farko espoir ta zandar ta sha mamaki a hannun sunan ta tilaberi da ta lelaye ta biyu da ɗaya yanan da kyarne da su ɗin goshi club ɗin ɗan ƙasa football club na maraɗi ya sabce kansa a hannun lada ta difa da cibiyu da biyu har yanzu dai a janguriyar Nijar din a garin birnin Kwanni inda aka so a soma wasannin kwallon kafa na babbar hutun 'yan makaranta yau talata din nan abin ya ci tura saboda ruwan sama da aka shatata a cikin gari a yammacin wunin yau ya hana a soma waɗannan wasannin waɗanda suka shafi ƙungiyoyin kwallon kafa guda takwas da ke cikin garin waɗanda aka raba rukunna guda biyu sai dai a nan gaba kwamitin da ke tsare-tsaren shirya wannan wasannin. masar zai ba da sanarwar ranakun da ya keɓe domin a soma wannan wasan babban hutu makaranta a garin na birnin kwanne idan muka leƙa kuma a sassa daban-daban na duniya yanzu haka abin da ke ci gaba da ɗaukar hankalin jama'a shine gum ɗin da ɗan wasan ƙwallon ƙafa da ke buga ma ƙungiyar fc barcelona na ƙasar spain cewa da neymar ya yi inda har yanzu walau ya ba da sanar sanarwar ba zai fice ba da kungiyar ta barcelona ko kuma ya sanar cewa ya yi na'am da tayin komawa a kungiyar kwallon kafa ta paris saint germain rahotannin da ke buga dama da hauni akan wannan zance sun nuna cewa 'yan wasa na fc barcelona na ci gaba da kira ga dan wasar da kar ya fice daga kungiyar yayin da takwarorinsa na ƙasar brazil da ke buga ma club din paris saint germain na kira gare shi da ya koma paris saint germain domin can na nasarori suke a nan gaba shi ko dan wasan kwallon kafa din nan dan kasar faransa kiliyan mbappe wanda manya-manyan kulab din kwallon kafa na duniya ke ci gaba da in ja sai dai kwarya ta face wajen ganin sun sai dan wasar wasu rahotanni da suka fito daga mujallar nan ta kasar spain mai suna marka ta yi bayani a yau talata dinnan cewa an samu samu jituwa tsakanin club din Real de Madrid da AS Monaco club din Kylian Mbappe din inda za a zuba tsabar kuɗi wuri na kirta wuri har miliyan 180 na euro domin Real de Madrid din ta sayi dan wasan matashi dan kasar Faransa Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka ta damu sosai da saba yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma kwanan nan a rikicin Nagorno-Karabakh wanda ya janyo rahotanni da dama kan rutsawa da farar hula da sojoji da kuma wani kankanin yaro. bayanan da ta fitar ranar shida ga watan yuli ma'aikatar harkokin wajen amurka ta yi kira ga dukkan sassan biyu da su dakatar da ayyukan soji su kuma hau teburin shawara cikin bayanan da suka fitar ranar biyar ga watan yuli manyan kusoshin kungiyar tsaro da haɗin kai ta tarayyar turai osce a takaice wato kungiyar minsk ta yi kira ga bangarorin da su dakatar da ayyukan soji kamar yadda tashin hankali baya haifar da komai sai karuwar tashin hankali kuma baya haifar da komai na gari manyan shugabannin sun kuma yi kira ga dukkan bangarorin da su zauna kan kujerar sulhu da zuciya ɗaya a bayanan farko na 19 ga watan yuni shugabannin sun fahimci cewa irin wannan sulhun ne kadai zai kawo da dawwammamen zaman lafiya ga jama'ar wannan yankin wanda suke sa rai da kuma cancantar ci gaba wajen sasanta tashe-tashen hankula mai magana da yawon babban sakataren majalisar ɗinkin duniya stephen durajic ya bayyana cewa ranar shida ga watan yuni majalisar ɗinkin duniya ta bayyana damuwarta kan fargabar jagororin osce game da makomar yarjejeniyar ta minsk saboda saɓa yarjejeniyar tsagaita wuta ta kwana-kwanan nan Majalisar Ɗinkin Duniya na kira ga dukkan ɓangarorin da su kaucewa dukkan ayyukan soji kuma tana kira da babban murya su ɗauki matakan hana tashe-tashen hankula domin magance ci gaban rikicin. Hawa teburin sulhu a kan lokaci shi ne kaɗai hanyar warware rikicin da kici ya cinyewa mai cike da tashin hankali mai hatsarin gaske a cewar Mr. Durejic. A nata ɓangare kuma, Amurka za ta ci gaba da aiki tare da dukkan sassan da daɗaɗɗiyar tsayayyen manufar Amurka da ke tsakanin shugabannin ɓangarorin da ke cikin yarjejeniyar Minsk ita ce wajibi na ƙasa wadda ta hada da dokar helsinki ta ƙarshe musamman tanajin da ya hana amfani da ƙarfi ko kuma barazanar amfani da ƙarfi da kare ɗiyaucin ƙasa da 'yanci ga kowa da kuma bari mutane su zaɓi makomarsu. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. To yanzu kuma ga labarai amma a takaice. To ga takaitaccen labaran. Sirki kuma mai ba da shawara na kudda kudga shugaba Donald Trump, Jared Kushner, ya fuskanci tambayoyi na kimanin tsawon awanni uku a keɓe a yau Talata. daga wajen kwamitin tsaro na majalisar amurka an bangaren binciken gano ko rasha ta tsoma hannu a zaben shugabancin amurka da aka yi a shekarar da ta gabata babu wani bayani na zaman amsa tambayoyin na kushner har ya zuwa yanzu wanda ya biyo bayan cewar da ya yi shi kansa ko wani a kwamitin kamfe na Trump bai ba da haɗin kai ko kuma bai haɗa kai da Rasha ba wajen taimakawa Trump ya kada Hillary Clinton ta jam'iyyar Democrat wanda yake jagorancin zaman kwamitin na jam'iyyar Republican Mike Conway ya ce, Na yi masa kallon mutum mai magana ɗaya kai tsaye ba kwana-kwana. mai burin amsa kowace tambaya da aka yi masa har ma kokarin bibiyar tambayoyin da muka yi masa ko kuma yake tunanin za mu yi masa a gaba wanda ba mu tambaye shi ba ina mai masa godiya da yadda ya ɗauki kansa a wannan safiya wajen nuna kwarewa. ana kyautata zaton majalisar wakilan amurka za su uh, ba da izinin kakabawa rasha takunkumi a yau talata sakamakon katsalandan din da ta yi a zaben shugaban amurka na bara a lokaci guda kuma za su baiwa majalisar sabon iko na iya warware duk wani matakin da trump ya dauka na sassauta hukuncin da za a yankewa wa rasha tuni majalisar da ta amince da tata dokar a dukkan majalisun biyu 'yan majalisun na kiran da a basu wa'adin tsawon kwanaki talatin don kada ƙuri'a kan duk wani yunkuri da trump zai yi na ɗage takunkumin na rasha kamar rufe rukunan gidajen biyu na rasha da tsawon shugaba barack obama ya yi to a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe allah kai mu za ku je abokan aiki madauke da wani sabon shirin a madadin nazar ahmed hausawa da ya taya na gabatar da shirin da miss julie gresham da ta hada shirin da ba da umarni da injiniyan mamisha ni maryam dauda ke cewa ku kwana lafiya Bye.